a yau da misalin karfe bakwai ne dai aka samu tashin wasu mai a cikin garin maiduguri wani ya sanadiyar mutuwar mutane tara da kuma ta wasu guda ashirin da hudu wannan tashin mai dai shine karo na biyu cikin makonni uku da yawa ko a cikin garin maidugurin wadda ko a makonni uku da suka gabata an samu wani tashin bom din a garejin tashan muna inda ya halaka wasu mutane shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno wato sema a takaice injiniya ahmed satomi ya wa murya amurka karin bayani game da akwai wannan lamarin kamar haka godiya ga allah maɗaukacin sarki mutum tara suka rasu yadda guda biyu din yan kunan bakin waken a cikin bakwai ɗin uku mata hudu maza kuma duka yan gudun hijira ne guda bakwai ɗin wanda suka fito a jihar marte wanda za su fita wajen sana'ansu a cikin kam din bakasi suna jiran inda za su shiga mota a bakin titi ta zo ta tada shi wato duka bumabuman guda biyu mutane tara ne duka bumabuman guda biyu mutane tara da kuma wadda suka jinkirta mutum 24 a asibiti 24 a asibiti eh haka shi ma kwamandar nan sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri bigiriya General Victor Izegu ya ce al'umman garin Maiduguri su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da gudanar da ayyukan hada-hadansu irin na yau da kullum. Assure people to go about their normal business in Maiduguri. We cannot not be cowed by Boko Haram and we're going to defeat them. We are resolute about it. It's all isolated incidences that uh, happens. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku ya shaida a murya Amurka cewa. At this time around uh, the going after a uh, petrol tanker, probably to use it to uh, make more impact. The target uh, tanker which could have been used to make more impact was not affected. Bom da ya tashi na gaban NNPC wannan ke kokarin kai hari ga wata babbar motar ɗaukar man fetur amma bai samu nasarar yin haka ba kuma muna fatar cewa za mu ci gaba da bincike akan waɗannan mutane don tsakuro kun irin waɗannan mutane da yanzu kan mun riga da mun karya lagonsu. Na kuma ziyarci ɗaya daga cikin inda aka samu wannan tashin bom ɗin na unguwar Bakasi inda wasu suka shaida damun abin da ya wakana kamar haka. Abin da ya faru akwai mutanen IDP da suke tafiya gona to sun fito su suna jiran mota wannan munafikin ya sace da kayan mata ya zo ya shiga tsakanin su ya tada wannan bom din shine abin da yake faruwa wanda suka mutu kuma Allah ya ji mutum shida sun rasu mutum takwas suna asibiti shine abin da ya faru namiji ne wato kayan mata namiji ne da kayan mata ba yara duk manya ne to da me yazo ne mutumin nan da kaya ne haka yazo ya sauka me yazo a mota ne ko a keke wallahi wannan ne bamu gani ba eh bayan tashin abun ne so da na zo ni bakin gate dinmu na bakasika sai na zo na tar ana tattare wasu namomi dai wanda ya bombin ya tarwatsa shi da su kashishka haka da su hannayen hakan nan da muka tattara muka binne shi yanzu haka ba kamar misalin karfe nawa abin ya faru eh bakwai da rabi hakan nan zuwa takwas eh, suna so su je neman itace ne domin ba mu da itatuwa a cikin bakasikar din domin ni ma dan gudun hijira ne daga ina kaje kai daga mongono kamar wannan kam eh, din mutane nawa ne a ciki yan ina da yan ina ne eh akwai goza akwai marte akwai mongono akwai ganze akwai guzamala wasu mazauna unguwar bakasi kenan ɗaya daga cikin wuraren da aka samu tashin bom na garin maiduguri a yau da safe kai bayani game da abin da ya wakana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya